Daga Washington gundumar Columbia, Amurka ke magana. Shirye-shiryen na zuwa muku ne a kan mitoci 49 da 31 ko kilohasu 6,170 da kilohasu 9,765 a gajeren zango. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, kanal turwa, dalol FM, nomad FM da niyya. Haka zalika masu sauraron mu a ƙasar Ghana za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin Alfa Radio da Marhaba Radio. Baya ga haka a da yaushe muna nan akan shafukanmu na intanet wato gtahausa.com. Masauraro Assalamu alaikum barka ku da yamma a wannan laraba 24 ga watan Disamban 2025 da fatan an wuni lafiya. sulemu Muni Barma da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Bayan labarin duniya za a ji cewa A cikin shirin muna tafa da rahoton tashin wani bom a jihar Borno da magaribar nan. A Najeriya ma'aikatan ritaya na jiha da na ƙananan hukumomi sun koka kan rashin samun kuɗaɗen fansho a jihar Adamawa. Gaskiya lokacin da aka zo aka biya na baya-bayan nan daga 1996 zuwa 2009 shine aka biya. In ma ba kowa ya samu duka. ba. A Ghana kuwa shawarar kwaskware kundin tsarin mulkin ƙasar a sashen da ke ƙayyade wa'adin shugaban ƙasa daga shekaru hudu zuwa biyar ta haifar da muhawara a tsakanin jama'a. lahi ni shekara biyar ma ya min kaɗan akalla ya kamata kowa ba shekara shida shida ni ra'ayi na kenan domin ya samu ya zauna ya sake ya aiki yadda ya kamata sannan abakar adam funtuwa zai zo da labarin wasan dambe to amma a halin yanzu ga labarin duniya jama'a assalamu alaikum Amurka ta sanya hannu kan sabbin yarjejeniyar kiwon lafiya da ƙasashen Madagascar da saliyo da botswana da kuma ethiopia wadda adadin kudade da shirin zai bukata sun kai kusan dala biliyan biyu da miliyan ɗari uku kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen amurkan ta faɗa a yau laraba a cikin watan nuwamban bana ne gwamnatin shugaba donald trump ta bayyana wani sabon tsarin tallafi game da harkokin kiwon lafiya ko kuma da take baiwa kasashen ƙetare da ya fi mai da hankali wajen ganin kasashen da take taimakawa suna ɗaukan hakkin kula da kiwon lafiya a kasashen su baki daya a cikin kowace yarjejeniya ta kunshi sharuɗa da suka hada da aiwatar da ita yarjejeniyar sau da kafa da kuma matakan ladabtarwa idan aka kauce wa yarjejeniyar auna ci gaba da ake samu wajen ganin bayan barazana daga wasu cututtuka da kuma kaucewa dogaro kan tallafi kan da amurkan take bayarwa kamar dai yadda ma'aikatar harkokin wajen amurkan ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar a duka yarjejeniyoyin amurka ta ƙudiri anira za ta kashe kuɗi dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari yayin da ƙasashen hudu su kuma za su kashe dala miliyan ɗari tara daga aljihansu ofishin jakadancin amurka da ke abijan babban birnin kasar ivory coast ya ce sanya hannu kan yarjejeniyar kiwon lafiya na tsawon shekaru biyar da kasar za ta yi da ivory coast za a gudanar da shi ne ranar alhamis idan allah kai mu kamar yadda ofishin jakadancin ya ci gaba da cewa yarjejeniyar an tsara ta ne da nufin karfafa hanyoyin gano bullar cututtuka da samar da ma'aikata ta ƙara da cewa amurka za ta samar da kuɗi dala miliyan metan da saba'in da uku ita kuma ivory coast za ta ba da kuɗi biliyan metan da hamsin da biyu na kuɗin sefa a halin da ake ci kuma matakin janye jakadu masu yawa daga ƙasashen afirka da suke kudu da hamadar sahara da amurka ta yi zai bar washington ba ta da manyan ƙwararru a kusan rabin ƙasashe da suke yankin matakin da zai iya ƙara dagula yunkurin aiwatar da burin gwamnatin trump a yankin da yake fama da juyin mulki. tun fara aikin wannan gwamnati na trump hukumomi a washington suka ba da ƙarfi wajen gudanar da harkokin kasuwanci maimakon ba da tallafi shugaba trump ya mai da ƙarfi ne wajen ganin an cimma zaman lafiya da kuma sanya hannu kan yarjejeniyoyin samar da muhimman albarkatun ƙasa maimakon ba da tallafi Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a yau Laraba ya ce ƙasar Bani Yahudun za ta kashe kuɗi dala biliyan ɗari da goma cikin shekaru hudu masu zuwa. wajen kafa sashen kera makamai mai zaman kansa domin ƙasar ta rage dogaro kan wasu ƙasashen waje wajen samun makamai. Za mu ci gaba da neman wasu muhimman buƙatu. A hannu ɗaya kuma za mu samar da makamai da kanmu, in ji Firaminista Netanyahu a lokacin da yake magana a bikin ƙaddamar da wannan shiri. Ba na cewa ƙasa za ta iya biya wa kanta buƙatunta takacokan amma za mu yi bakin ƙoƙarinmu wajen ganin haka. Burinmu shine ganin sashin ƙera makamai na ƙasar Isra'ila ya yi zaman kansa domin mu rage dogaro kan ƙasashe ciki har da ƙawayenmu, in ji Netanyahu. A gefe ɗaya kuma Isra'ila ta faɗa yau Laraba cewa za ta ɗauki fansa bayan da ta zargi Hamas da keta yarjejeniyar tsagaita wuta sakamakon wani rauni da sojan ta ya samu a wata fashewa a Gaza. Sai dai Hamas ta musanta wannan zargi tana mai cewa fashewar ta auku ne daga wani makami da aka bari tun lokacin da aka gwabza wuta firaministan netanyahu ya ambaci lamarin ne a yau laraba ko arafa ya bayyana hakan ne kuma a yayin da yake magana a bikin yaya ɗaliban makarantar horar da sojojin sama na ƙasar ya ƙara da cewa hamas ta fito fili ta nuna cewa ba za ta kwance ɗamara ba kamar yadda yake kunshe cikin yarjejeniyar da aka ƙulla na tsagaita wuta cikin watan oktoban bana a bangare ɗaya kuma yan share wuri zauna na isra'ila a wani ɗan ƙaramin wuri da ake kira ormir sun bayyana a shafukan telegram cewa suna shirin ci gaba da korar falasinawa a wannan yanki shugaba zelensky ne ukraine ya bayyana buƙatar ganawa da shugaba trump na amurka domin cimma matsaya dangane da batutuwa masu sarƙaƙiya da suka haɗa da iko kan wasu sassan ƙasar a yunkurin da kasashen suke na kawo ƙarshen yaƙi da ukraine ɗin take yi da rasha sakamakon shawarwari da aka gudanar a baya nan tsakanin jami'an na amurka da kuma ukraine a cikin wata sanarwa da ofishin mr zelensky ya baiwa manema labarai a yau laraba shugaban na ukraine ya ce tawagar jami'an ƙasarsa da na amurka da sun kusa kammala wani daftari da ke kunshe da matakai daban-daban har ashirin a zaman shawarwari da suka yi a ƙarshen makon jiya a birnin miami shugaban amurka donald trump ya jima yana faɗin cewa yana son ganin an kawo ƙarshen yaƙi mafi muni a turai tun bayan kammala yaƙin duniya na biyu amma ya kasa samun haɗin kai daga sassan da ke gaba da juna a yaƙin na rasha da ukraine labarun duniya aka saurara daga nan gta hausa amurka ke magana yanzu sai fagen rahotanni An samu tashin bom a wani masallaci a kasuwar Gamboro da ke birnin Maiduguri, inda bom ɗin ya tashi a daidai lokacin da ake tsakar gudanar da sallar magariba. Wakilin GTA Hausa Amurka ke magana, Ibrahim Mustapha na ɗauke da ƙarin bayani. Bom ɗin ya fashe ne a daidai lokacin da ake saka da gudanar da sallar magariba a wani masallaci a kasuwar Gamboro da ke birnin Maiduguri, yayin da mutane da dama suke gudanar da sallar mangariba bom ɗin ya fashe a masallacin. Kawo yanzu dai babu wani bayani game da asarar rayuka da aka samu a tashin bom ɗin a hukumance. Rahotanni mabambanta sun bayyana cewa bom ɗin ya fashe ne a daidai lokacin da ake raka a na farko na sallar magariba a daidai lokacin bom ɗin ya tashi. Wani mazaunin anguwan ya shaida min cewa bayan gudanar da tafsiri a masallacin daga bisani aka fara sallar bom ɗin ya tashi a zantawa na da shi ta harshen kanuri ta wayar tarho A cikin jawabinsa ya bayyana cewa masallacin yau an gudanar da tafsiri kafin sallan mangariba daga nan aka gudanar da sallan mangariba a daidai lokacin ne bom din ya tashi inda cikin jawabinsa ya bayyana cewa masallacin ya yi cikan da ba a saba gani ba sannan yanzu haka an samu wani bom din da bai tashi ba a masallacin yanzu haka dai an zagaye anguwan tare da zafafa gudanar da bincike kan lamarin an ɗibi tsawon shekaru ba a ji duriyar 'yan kunan bakin wake a birnin maiduguri ba faruwan hakan ya ƙara sanya shakku da fargaba zukatan mutane musamman hari da aka kai masallaci inda mutane ke taro suna gudanar da ibada Kawai yanzu ba wani sanarwa daga hukumomin tsaro da ma gwamnatin jihar borno game da tashin bom din na yi ƙoƙarin tuntuɓar rundunar operation haɗin kai tare da kakakin rundunar 'yan sandan jihar borno zuwa yanzu ban samu zantawa da su akan lamarin ba ibrahim mustapha gta hausa amurka ke magana daga maiduguri A Najeriya ma'aikatan jihar Adamawa da na ƙananan hukumomi sun koka kan rashin samun kuɗaɗen ritaya bayan barin aiki. Lamarin ya jefa da dama daga cikinsu cikin halin kuncin rayuwa, kamar yadda za a ji ƙarin bayani a wannan rahoto da wakilin Amurka ke magana a jihar Adamawa, Lado Salisu Garba ya haɗa mana. Tsoffin ma'aikatan jiha da na ƙananan hukumi ashirin da ɗaya a jihar Adamawan dai sun koka ne sakamakon matsanancin rayuwa da suke ciki kun yadda al'amarin kan jefa su cikin halin hau ha'ula'i. Comrade Babangida Isa tsohon ma'aikaci ne a ƙaramar hukumar Yola ta Arewa wadda na tattauna da shi. A gaskiya lokacin da aka zo aka biya na baya bayan nan daga 1996 zuwa 2009 shine aka biya. Su ne aka biya kwanan nan? miliyan ɗari biyar aka bayar shi ɗin ma ba kowa ya samu duka ba. Wannan sai yana daɗa ba mu tsoro mu da muka shiga ba wuce shekara uku hudu biyar ba. Mm. Mm. sannan ga iyayenmu su ga nasu yadda ya kasance ina son baka wani mamaki mm-hmm. a pension akwai wanda abin nan balance na shi ya saura don biyan wulakancin mm. ina son ga maka balance na shi ya saura 1000 a cikin 1996 2009 tun yana nan daga gombe ne ko daga hon fi lai ka gaya shi ma nashi bangaren comrade ayubu babagire na daya daga cikin tsoffin ma'aikata na jihar Adamawa. wanda ya ce yanzu haka dai suna cikin firgici tare da rudani domin suna fama da mawuyacin rayuwa yanzu kaga mun da muka rita daga baya ba ma kenan yanzu haka yau ina da shekara takwas na yi ritaya Allah sai ne ba bani na ba akwai waɗanda suka yi shekara goma sha uku goma sha hudu hmm. haka yake wallahi na ga maka ba ba su hakkin su ba to ta ina hakkin ya makale a wajen gwamnati mana Allah sai ne to haƙoƙin eh, ma'aikatan fensho hakokin suna nan akwai fensho karan kansa akwai gratuity wanne ne kuke magana a kai ko duka muna maganan gratuity maganan gratuity kamar yadda aka faɗa a slogan namu sweet after labor to ka ji daɗi bayan ka gama aiki to amma mu bayan mun gama aikin ba daɗi ne muke ji ba to so suma a nasu bangaren kungiyar tsoffin ma'aikata a Najeriya a reshen jihar Adamawa ta bakin shugabanta Comrade Muhammad Sali ya yi bayani filla-filla kan halin da suke ciki da kuma yadda dukan ƙasa ta tanada daga bisani kuwa ya kira ga gwamnatin jihar domin su kawo musu ɗauki kamar yadda ta yi a baya. Masalan tun da an ce maka shekaru goma sha ba yau ba gwamnati kuma tafiya tafiya take ba dole sai in kai kai ne gwamna yau ka ce sai ka yi ka samu abu ka yi wani kuma ya samu. Ya karasa. A nan ni an bar abun ya dandade ba dan ya dade yanzu ya zama babban kaya wanda a ce yau a dauka shekaru goma sha uku hmm. a ce za ka biya gratuity nan ba karamin aiki ba ne ba za a ce miliyan biliyoyin nairorin na d'a hmm. to to ya kamata mai girma gwamna ya duba wannan don doka ta ce duk lokacin da an kara ma ma'aikata albashi a kara kudin fenshi koma. ko kuma har in ya kai shekaru biyar sai a kara to yau shekaru nawa ba a kara ba da shike kasa da makonni biyu da suka gabata gwamnatin jihar Adamawa ta rushe shugabancin hukuma hukumar ma'aikatar kula da 'yan fensho a jihar lamarin da ya sanya na tuntuɓi sakataren gwamnatin jihar adamawan awal manga tukur da na yake masa sakon kata kwana akan wannan batu daga bisani ya yi komin cewar bari ya binciki yadda lamarin ya gudana mako guda da nake hada wannan rahoton har zuwa yanzu bai amsa mini akan wannan batu ba na sake buga masa waya bai dauka ba na kuwa sake aike masa sakon tunatarwa na karta kwana shiru kake ji a yanzu haka dai tsoffin ma'aikatan ƙananan hukumomi da na jihar jiha a jihar Adamawa wadda suka shafe sama da shekaru goma sha uku wani kuma sha hudu ba tare da gwamnatin jihar ta biya su wasu daga cikin haƙoƙinsu na graduti ba wasu daga cikin tsoffin ma'aikatar kuwa suna nan suna karɓan albashin fensho na wata-wata akan mataki kuɗi na naira dubu hudu wasu kuwa sun mamace har lahira ba tare da sun yi nasarar amsar gratuity nasu ba lado gta hausa amurka ke magana daga adamawa a najeriya A gaida Lado, shawarar da kwamitin duba kundin tsarin mulkin ƙasa ya bayar game da batun tsawaita wa'adin mulkin shugaban ƙasar Ghana daga shekaru hudu zuwa biyar a matsayin wani ɓangare na ƙarfafa harkokin mulki da kuma ci gaba ta haifar da cece kuce. A yayin da wasu ke ganin abin a matsayin wani ci gaba, wasu kuma na da ra'ayi na daban. Wakilin GTA Hausa Amurka ke magana Hamza Adams ya aiko mana ƙarin bayani daga Kumasi. Uh, recommendations that we got from many of the uh, eminent persons that uh, we met, including some who have occupied your seat, that the four-year uh, term uh, was short. Wannan ne jawabin da shugaban kwamitin duba tsarin mulki na ƙasa Farfesa Prempe ya gabatar a lokacin da sun ga gana da shugaban ƙasan Ghana John Dramani Mahama a fadar shugabancin ƙasar ta Jubilee House, inda ya jaddada a cikin rahoton da sun ka fitar na jin ra'ayoyin masu ruwa da tsaki bisa buƙatar sauye-sauye a kundin tsarin mulki na ƙasar. Yana mai cewa tsawaita shekarun mulki ga shugaban ƙasa daga shekara hudu zuwa biyar yana da nufin samar da ingantaccen tsarin gudanar da mulki ta hanyar baiwa shugabanni isasshen lokaci don tsarawa aiwatarwa da kuma daidaita manufofin ƙasa na dogon lokaci ba tare da matsin lamba na akai-akai ba wannan kuɗiri dai ya haifar da cece kuce tsakanin wasu al'umma a kasar fitaccen lauya mai zaman kansa martin febu ya yi kakkausar suka ga shawarar yana mai kiran shawarar a matsayin wanda ba za a yarda da ita ba ya yi jayayya cewa wa'adin shekaru hudu na yanzu yana bawa shugabanni isasshen lokaci domin aiwatar da manufofinsu tare da da tabbatar da daidaitun riko ga masu zaɓe ta hanyar zaɓe akai-akai. Shi kuwa Isa Abdulsalam mai sharhi kan harkokin yau da kullum kana masanin doka cewa ya yi ai wannan mataki na kwamitin shine mafi a'ala. Ka duba constitution mu a cikin 66 ya gwada cewa shugaba na wa'adi su biyu bayan haka nan kuma kuma shekara ya shekara hudu. A lokacin nan ganin cewa na ganin shekara takwas ya isu ma shugaba ya develop kasa. Lokacin da wannan constitution shi na ila cewa lokacin da yake mun fito cikin mulki sosai a musamman su challenges wani su ne ke cikin gwamnati na farin fula kuma ta da shi shekara. shekara da shekara goma to shi muka yi shakarin kan da za a yi at least kowane shugaba ma in bai kokari bai shekara takwas yanzu rayuwa da kan muka tafi mawa kamar tsarin mulki da kan da parliament mu da ya karfi da kan da samun kuɗin mu da wani kuɗin yayi da kan da karfin demokradiyyar mu ya samu shekara takwas nan ko wace shekara hudun da ake ba shugaban nan bai isa domin ka duba tsarin mu in shugaba ya zo in ka duba constitution da kanshi article 70 office holders mutanen da shugaba ya kamata da kusa aiki da article 70 mutane ne masu yawa wanda ke ba rana ne ba shi ai nazari sosai ai bincike sosai kafin ko shugaba ya kare fidda wanga mutane cikin kwanciyar hankali kusan yana cin wani wata shida zuwa wata bakwai shi kamar shekara hudun gwamnatin nan shekara gudari kusan an waste ne wurin appointment da sai dai wasu al'umma a kasar sun tofa albarkacin bakin su game da wannan batu lahi ni shekara biyar ma ya min kaɗan akalla ya kamata kowa ba shekara shida shida ni ra'ayi na kenan domin ya samu ya zauna ya saki ya aiki yadda ya kamata wannan ra'ayi da aka kawo na shekara biyar ni na ga kamar yayi in an fara da haka in gaba ma ana neman Kuma a yi kari to har yanzu an ya nemi shawaran jama'a. A nasa martani ko shugaban kasan Ghana John Dramani Mahama ya yaba wa kwamitin bisa tsarin da ya bayyana a matsayin tsayuwar bita da nazari yana mai tabbatar wa mambobin kwamitin cewa za a yi nazari sosai kan shawarwarin tare da bin tsarin mulki da jama'a. For now we'll study the report and handed it over to the legal council. Kundin tsarin mulki na kasar Ghana na shekarar 1992 ya samu inganci a shekarar alif 1993. Hamza Adam Amurka ke magana daga Kumasi, Ghana. A gaida Hamza Adam. A jamhuriyar Nijar wata gobara ta tashi a cikin daren jiya talata wayewar yau laraba a birnin Agares. An da ya bayyana cewa 'yan kasuwa sun tafka asarar ɗumbin dukiyoyi sai dai ba a sami asarar rai ba. Kamar yadda za a ji ƙarin bayani a wannan rahoto da wakilin GTA Hausa Amurka ke magana a Agadez. Ashiru Alhaji Mutari ya aiko mana. A kusan misalin karfe goma sha biyun dare ne gobarar ta tashi inda ta laƙume runhunan 'yan kasuwa da shaguna da dama ɗauke da tarin dukiya gobarar da kawo ya zuba a san musabban faruwar ta ba wani bawan allah da ke wajen a lokacin ya shaida a amurka ke magana yadda al'amarin ya wakana ina cikin ɗaki na ji bambali kawai yawa tom ina fitowa kawai na ga wuta abu iya sama iya kaiwa inda nake ma tawakin ma tana kamawa ana kashewa tukun muka jijjiga saman da ruwa tukun muka yi arta muka yi hudda mutanen da suke cikin cikin gida ko wani kasan dukiya wani lokaci kana tunanin wani abu ka je ka ɗauko dole sai an take ma sai mu hana ina eh, babu tun da ta yi haka ba za mu bar yan uwanmu ba saboda mun san dai wuta in ta yi haka sai wani abu kuma Allah ya sa dai kowa mai gane cewar wannan ito eh, layi da ya faru ya riga ya fara Allah ya kawo shi mun samu ɗauki ɗauki da muka samu mun samu mutane sun zo da yawa wasu da hudu daga gidansu ma suke fiddo ruwa kafin mota ta zo kenan mu kuma mu muke hawa shago dai ko ta ga takalmi na gashi na gone malam ya'u wani dan kasuwa ne da wutar ta kone dukiyarsa ya ce yana gida ya ji labarin tashin gobarar. Ina gida ne ba ni cewa ga wani abu wanda hasar da wannan wata. Kawai na ya tabbatar da dai kawai Allah ne ya kawo mana wani istila shi ne na yarda da shi. Wata to mu dai duken babu abin da muka wadda gaskiya magana babu abin da muka wadda ciki. To ni dai a tunani na adadin dai cin ba wuce ɗari takwas da wani abu. Wata mata da gidanta ke makwabtaka da kasuwar ta ce ba ta tsira da komai ba cikin kayanta kuma ma ba ita kadai abin ya shafa ba hatta da tilin kayan ajiyar da 'yan kasuwar da ke kawo mata ya kone. Kawai dai na galle na halko daga cikin kwana na biyu na ga wuta ta tashi na zaburo na zaburo na tada yara suka fasa kuka suka yi ta gudu ko in ba mu da muka zabura ta kama muka ita yi muka fita da gudu gaskiya abin da ta ci ban iya gaya ma ko shekara arba'in na yi nan gaba ban iya ta shi an yi asara sai dai alhamdulillah mun ta da rayuka mu mun Allah gode akwai kaya da yawa har na ajiya na mutane wanda wuta ta cinye na yara kaya masu tafiya jadi wanda suka kawo suka al'aje su ma kayan su sun cinye wuta sa'an nan dada da yara wanda suke gaban gida nan suna kasuwanci su ma suka aje dilolin su su ma sun cinye wuta babu wajen yan kaji ne suka ci ta suka wuta ta kwaro ta yi nan wajen ta yi yamma ta kawo gari ma'aikatan kashe gobara wato yan kwana-kwana da suka kawo dauki sun bayyana ba a samu asarar rai ko guda ba ta bakin kaftan abubakar na ruwa mansur kwamandan rundunar kashe wuta na jihar agadas mun samu gobara a kasuwar kaji a nan garin agadas da ta kone rohuna da yawa amma har yanzu dai har zuwa yau ba mu samu muka sa abin da ya sa hutar ta tashi ba amma jami'an 'yan kwana-kwana sun iya ƙoƙarin su don su ga sun kashe wutan nan e eh, ruwan da ta da ta kona vraiment suna da yawa suna da yawa kuma mun gode Allah da ya tsaya a wurin ruwan kadai bai kai ga kai ma mutane illa ba eh, muna da mota da ta taimaka muna da ruwan da a cikin ta mun ka samu mun ka aiki da su har muka kai ga tsaye da wannan hotai mun ka hana ma hutar hucewa ga sauran ruhuna ko mun ka samu eh, da ikon Allah mun ka samu kace hotai a irin wannan lokaci na shigar sanyi dai da tashin iska mai kura jami'an kashe gobara na kira da jama'a a yi hattara sannan a kula sosai kan abin da zai haddasa a tashin gobara a cikin jihar ashiru alhaji mutari gta hausa amurka ke magana daga agadas a jamhuriyar nijar Wasu kaɗan daga cikin hanyoyin magance matsalolin rashin tsaro a arewacin Najeriya sun haɗa da amfanar da al'umma gandun dazuzzukan da ake da su a cewar wasu 'yan ƙasar. Wakilin GTA Hausa Amurka ke magana, Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. A yayin da ake ci gaba da fuskantar 'yan bindiga masu satar mutane domin neman kuɗin fansa a wasu yankunan arewacin Najeriya. Masu sharhi na ganin lokaci ya yi da za a kawar da manya-manyan dazuzzuka waɗanda 'yan bindiga suka mayar mafaka a wasu jihohin arewacin Najeriya. Bayanai dai sun nuna cewa akwai gandun daji na Kayinji a jihar Niger da kuma gandun daji na Kamuku a jihar Kaduna sannan da dajin Rubu na jihar Katsina har ma da dajin yankin ɗan Sadau da ke cikin jihar Zamfara da a yanzu haka sun koma mafaka na 'yan bindiga. Ko baya ga wannan rahotanni sun tabbatar da cewa babban dajin nan da ake horar da sojojin Najeriya da ke kwanta gora a jihar Niger shi ma 'yan fashin dajin na ci gaba da baje kolin su a cikinsa. Dan majalisar wakilan Najeriya Honorable Jafaru Agwara ya ci a yanzu lokaci ya yi da za a kawar da gandun dajin Kayinji domin a yanzu haka mayakan Boko Haram da ISIS da ma sauran 'yan bindiga na ci gaba da sheke ayarsu a wannan dajin. Gaskiya ai ƙudurin mu babba bai wuce da za a yi a yi mafin ɗin wannan gandun dajin ba. Saboda duk wanda ba za a yi yanzu ga aikin banza ne. Saboda suna nan ba ƙananan mutane ba ne dubbai ruma za a ce ɗaruwa ba sai dai a ce dubbai. sun mai da wannan gandun dajin gidansu an san inda suke kowa ya san inda suke mu ma 'yan ƙasa mun san inda suke security kowa san inda suke. to idan aka samu aka yi mafin din wannan gandun dajin ya zama ya dawo hannun gwamnati din yanzu ba hannun gwamnati yake ba hannun sa yake to idan ya dawo hannun gwamnati da idan Allah muna sa ran za a samu zaman lafiya idan aka share dajin aka mai da shi ana amfani da shi noma ko ko a zo a yi wani babban bariki wurin ko ko wani abu wanda gwamnati za ta nuna cewa eh wanda zai kasance ba zai hana su dawo tunda sun san sirrin wurin ko an kore suka je kwana biyu dawo za su amma idan ana neman lasting solution a kawo wani abu da za a yi cikin gandun dajin nan To yunkurin gwamnatin Najeriya dai na samar da jami'an tsaro na musamman masu gadin irin waɗannan dazuzzuka zai taimaka wajen kawar da waɗannan 'yan bindigar. Honorable Shehu Sale Rijau, ɗan majalisar wakilan Najeriya ne mai wakiltar ƙananan hukumomin Rijau da Magama a jihar Niger, ya ce majalisar wakilan Najeriya za ta ba da goyon baya domin samar da waɗannan jami'an tsaro da ake kira Forest Guard. Zan ba da goyon baya. ba zari wannan tabbas duk hanyar da za a ɗauko inda zai kawo ƙarshen wannan ta'addanci to wallahi za mu ba da goyon baya kuna ganin wannan hanya ce mai fita ko ko akwai wani tsari da kuke gani ya kamata ai hanyoyin suna da yawa wannan yana ɗaya daga cikin su da yake faɗi abu na security ba sai ka fito ka ce za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza ba amma akwai hanyoyi da yawa da gwamnati take ɗauka kuma wannan da ka faɗi yana ɗaya daga cikin su wanda yake amma ba ta dama an yi training mutane nan ma su ba da jimawa ba ina ganin dan kwanaki kaɗan ne za su fito duk abin da ya shafi kayan aiki da sauransu za a ba su domin ne za su taimaka ma wannan yankin da duk suke ai ɗaya daga cikin matakan da gwamnati ta ɗauka ke ai ba su suka ɗauki su ba gwamnatin dai kuma sai za ta ba su kayan su za ta musu komai da komai da kayan aiki da komai ta ba su training domin me domin me a samu zaman lafiya al'ummar Najeriya dai na cike da fatar ganin an samu nasarar dawo da zaman lafiya a tsakanin al'umma ta hanyar kawar da waɗannan 'yan bindiga da suka zama ƙarfen kafa ga hukumomin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari GTA Hausa, Amurka ke magana daga Mina a Najeriya. Kada a shafa labarin da rahotannin na zuwa muku ne daga nan GTA Hausa, Amurka ke magana. take masu sauraron mu barkamu da sake kasancewa da ku a wannan bangare na labarin wasanni amma bangaren dambe wasan nan mai kama da fada inda mazaje ke baiwa hammata iska a sassa daban-daban na fadin Najeriya kama daga jihar Kano Dabo Katsina Dukko birnin Lagos wato Iko kenan da kuma Ibadan babban birnin tarayya Abuja jihar Nasarawa da kuma jihar Kebbi da sauran sassa na najeriya da ake fafata wannan wasa na dambe wanda kamar da aka sani cewa za mu fara ne da jihohin da wato aka fafata wasan wanda a ranar litinin wato a katsinan duku bahagon ya hayyanta tarasa ya ba da kisa inda ya ce ba zan iya ba a damben nan da aka fafata tsakaninsa da alashan ogan boye wanda ake kira da garkuwar bahagon 'yan sanda a daban mashin din nan mai caji da aka sa musu cewa duk wanda fa bige shi zai dauka a iya cewa gasa ce wannan amma ya hayyanta rasa ya ce a'a ya ba da kisa ba zai iya ci gaba ba saboda zafin naushi da kuma nauyin hannun alasan da sai kuma an yi wani turmi biyu kare jini biri jini tsakanin bahagon zayyanu da bahagon wato biyu wanda suka fito daga bangarori guda biyu bahagon zayyanu ya fito ne daga bangaren gurmada cikin matasan 'yan daban da ake ji da su yayin da shi ma bahagon biyu kuma ya fito daga bangaren kudu wanda shi ma daga cikin masu jini a jika a bangaren wasan dambe da ake fafatawa musamman kudu yadda suke tankaho da shi sai ko bahagon alkansila ya ga wato masifar gaske a wajen bahagon abban na bacirawa a turmin farko na kuma na biyu da suka fafata a ranar wato litinin din a jihar katsina kamar yadda aka sani bahagon alkansila dai shi ma na daga cikin wato jarumai matasan yan dambe da ake ganin wato kokarin su da kuma ake ganin za su iya fidda wato bangaren su kunya daga bangaren gurmada shi kuwa wato shagon abban na bacirawa daga bangaren arewa shi matashi ne mai jin karfin shi sai kuma an sake yin kazamar dambe alhassan da bahagon alikansila wato babban wanda yake kamar yadda aka sani cewa dambe dubu hamsin ne inda aka yi turmi daya aka raba dambe aka ce ya yi wannan wasa ba za a iya ci gaba da shi ba na san yan kallo sun cika da tsaki da cewa kai ba haka muka so ba kadda a manta cewa bahagon alikansila na nan yana bibiyar wato alhassan ogan boye a irin wani mugun kisa da ya mashi a jihar nasarawa wanda ya cewa wannan faduwar bahagun alkansila bai taba yin irin ta ba shi kuma arewatawa suna ganin daga cikin irin mummunan kisan da suka taba yi wa wato bahagun alkansila wanda ake ganin cewa ya addabi mutane fa kuma yana bada wato kashi ga harkar dambe bari mu leƙa wato iko birnin lagos kenan inda dabban kofi a jihar ta lagos wato wanda aka fafata bai yi wato gani ba inda dukkanin bangarorin suka kwashe wato kwanaki biyu ana zubabin ƙwaryar ƙarfi amma wasan bai yi gani ba inda wato a jiya talata sai da aka kara wato yawan lokaci tsakanin jaruman wanda suka zo sune ne wa ƙarshe wato an fafata ne tsakanin shagon inda daga bangaren jamus da shagon dogon bara dage amma dai kowannen su ya tsare gida aka tashi wasan babu kisa wanda shi ma babu wanda ya faɗi a iya cewa wannan gasa wadda ta hada wato bangarorin guda uku kowane bangare ya kawo matasa guda shida wato bangaren gurmada bangaren jamus da kuma bangaren kudu amma dai inda shagon inda daga bangaren arewa da kuma shagon dogo baran dage daga bangaren kudu suka zo final wato watan karshe kenan amma kowannen su ya ce ina in ba ka bige ni ba ni ba zan iya bige ka ba sai kuma a jihar Kebbi kuwa inda ake wato fafatawa a garin Argungu yayin tarasa ne daga bangaren gurmada yi wa abokin fafatawarsa wato Bahagon Alin Tarara daga bangaren Jamus dukkanin da ake kira cewa wa ya kawo ka kuma yanzu haka dai duniyar dambe tana zuba ido ne dan wato ganin yadda za a sa ranar da za a gwamza fafatawa karshe a damban mota da na mashin da ake fafatawa a garin wato final kenan a garin Argungu wanda kamar yadda aka sani akwai mashina guda biyu da kuma wato a mota da za a bada a wannan wannan dambe ga wanda ya yi wato bajinta inda muka san cewa dogon dogo daga bangaren gurmada ya fito final muna nan muna jira mu ji yadda ta kaya kuma yan kallo su ma sun zuba ido domin jin yadda za ta kaya ga waye zai tsame kitse a wuta daga bangaren da ya fito abubakar adam fintuwa gta hausa amurka ke magana daga abuja nigeria an gaishe da shagon GTA Hausa. Masauraro da haka shirin na yau ke kammala baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu karfe shida agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, wato karfe biyar agogon GMT da Ghana. Za a ji wasu abokan aiki ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan abokan aiki na GTA Hausa, Amurka ke magana. Ni Sule Mumuni Barma da na gabatar ke cewa mu kwana lafiya.